الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فايحك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asabar wanda ya dace da shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da bayan hijirar Annabi wa alihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta goma sha ɗaya ga watan biyar a cikin goma sha ɗaya bayan da biyar a cikin a wannan makaranta ta mu mai albarka da kuma samu karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci na Saba kuma ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna je da mu mun tsane karshen aya ta 160 da da da da da ko a mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da tara yau in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta ɗari da sittin a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum kafin haka akwai takardar tambaya guda ɗaya da aka bani eh, tambayar yake tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina da tambaya akan waɗanda suke yin sahur su haɗa da ƙwaya sannan idan suka sha ƙwayar suka kwanta bacci ba sa tashi sai bayan sallar isha'i menene matsayin azumin menene hukuncin azumin wannan abu ko shakka babu yana faruwa musamman ga yara matasa mazansu da matansu in lokacin sahur yayi sai ka ga sun kwashi kwayoyi sun yi mankas saboda haka za a yi ta ba za a sha wahalar azumi ba sai lokacin shan ruwa sannan a tashi kaga a nan wajen dukkanin wasu abubuwa da azumi ya kunsa da ake so mumini ya rabauta da su a cikin wannan wata mai albarka su duk sun kakkarya shi sun buɗe azumin nasu da haramci sun rufe shi da haramci sun kuma munana yinin azumin su da abin da yake haramci menene buɗe azumi da suka yi da haramci shine shan kwaya ɗin duk wani abu da zai sa ɗan adam maye ko menene shi ubangiji ta'ala ya haramta shi da abin da zai zaman ko ya cutar da ɗan adam a lafiyarsa da hankalinsa da gangar jikinsa wannan shari'ar musulunci ta zo ta haramta wannan abu wannan dalilai na hankali kenan banda dalilai na nassoshin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka haramta shan miyagun abubuwa ko kace shan abubuwa masu samaye kamar shan wiwi kamar shan giya kamar shan shulushu kamar shan wato ainihin irin su shisha ɗin da ake ta sha su taba su gani duk waɗannan abubuwan da su haramu ne wasu ma za ka ga idan mutum ba shi da kuɗin da zai sai waɗannan abubuwa na shaye-shaye wayanda suke sai su samu fitsari sai su yi fitsari a irin roban nan ta lakasira ko a irin roban nan ta faru sai a ajiye fitsarin ya tsumu ya yi taki ɗaya a kulle saboda haka ya tsumu ya tsumu idan aka ɗauka aka sha wannan fitsarin to ba magana guguwa ba magana saboda musiba kaga wanda ya koma dabbanci kenan fitsarin ta shi za ta sha wannan ba karamin dabbanci ba ne ba to haka za ka ga yininsu kuma sun lalata shi sun duhunta yini din ana son azumi wata ramadan ya zamanto yininsa ya kyautuka shi ya inganta shi da ibada da ambatan Allah da da sallah shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaba duk wanda ya tsaya wa Ramadan yana mai imani da Allah da neman lada malamai suka ce qiyamu Ramadan anan wajen ai qiyamu hudin sala sai da Ramadan da yin sallah to kana azumin wata Ramadan kuma baka sallah to kaga wannan ina amfanin azumin naka kenan sannan sun wuce iyaka irin yadda ya faɗa cewa ba ma sa tashi sai bayan sallar isha kaga sun ma wuce iyakar lokacin da ake sha ruwa to yana tambaya ne akan hukuncin azumi ko shakka babu dukkanin wanda zai sha kwaya ya fita daga cikin hayyacinsa ba shi da azumi saboda Allah ta'ala yana karɓar azumi ne daga wajen wanda yake baligi ake wanda yake ya hauka shi babu azumi a kansa kaga a nan wajen sun sha kwaya sun fita daga hayyaci saboda kaga wanda yake cikin maye kuwa ai ba san me yake yi ba balle ya yi azumi kamar sallah shi duk wanda ya je wa sallah yana maye Allah ba zai karɓi sallar sallah. ba la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ta'ala yake ce kada ku je wa sallah kuna maye har sai kun san me kuke faɗa haka shi ma azumi ba za ka ɗauke shi a maye ba ka ƙare shi a maye saboda haka wanda zai ɗauki azumi da maye bai ma san me yake yi ba saboda haka Allah ba zai karɓi wannan azumin nasa ba yana daga cikin abubuwan da suke sa Allah subhanahu ta'ala, ya karɓi azumin bawa shine kiyaye dokokin ubangiji da girma ɗaukaka a cikin wannan azumi ɗin shi sa Allah ta'ala ya gaya mana yana daga cikin manufar da ta sa ya halatta mana yin wannan azumi din domin mutane su samu tarawa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabtawa al'ummar da ta wuce a baya sai Allah ya ce dalilin da yasa ya wajabta muku yin azumin nan don ku samu jin tsoron Allah ga wanda zai dauki azumi da kwaya ai kaga wannan babu magana takawa a tare da shi ya yana barci babu sallah babu salati ina magana takawa a tare da shi ya tashi can bayan sallar isha to me ya tashi bukatar ya me ya tashi yi? ya tashi ne kawai ta abinci ya kara narka kwayar ya koma barci ina fata mun gane wannan saboda haka irin wannan abin kuskure ne bai kamata a ce wanda yake neman rahmar Allah ta'ala ya sa kansa a ciki ba Allah ta'ala ka kare ni ايه ta gaba aya da zamu tashi akan ta ubangiji ta ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما Allah ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani akan miyagun ɗabi'u na Yahudawa a jiya mun karanta ɗabi'a ta goma daga cikin miyagun ɗabi'unsu wanda Ubangiji ta'ala ya ambato a cikin wannan sura ta suratul Nisa to nan wajen Allah ta'ala ya tafi zuwa kan ɗabi'a ta goma sha ita ce yadda Yahudawa suka zamanto azzalimai ne Allah ta'ala yake fa bi zulmin min na hadu kuma ta dalilin zalunci daga wajen waɗanda suka zamanto yahudawa harramna alaihim muka haramta akan su bashin kyawawan abubuwa waɗanda a da uhillat lahum mun halatta su a gare su ba'un din da ke cikin fa bi zulmin min na hadu sai zamanto ba'un ce wacce take sababiya. ai fa bi sababi zulmin min na hadu ta dalili saboda sababin zalunci min allazina hadu ga waɗanda suka zamanto yahudawa an kira su da suna allazina hadu wasu daga cikin malamai suka ce nisba shi da suke komawa zuwa ga ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wassalam wanda ake kira da suna yahuza saboda haka saboda su jikokin wannan yahuza din ne sai aka cire tsugon da ke kan zalun din da ke cikin sunan yahuda in ka cire tsugon zai koma yahuda saboda haka sai ake kiran yahuda da suna yahudu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ita wannan kalma ta na hadu hadu din asalinta da kalmar hauda ne idan aka ce alhauda ita ce altauba saboda sun yi amfani da wannan kalma ta alhauda suna neman gafarar ubangiji ta'ala inda suka ce inna hudna ilai hakika mun koma zuwa gare ka mun tuba ya Allah wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ita wannan kalma ta hadu abin da suke nufi shine at-taharru wato girgiza kai da motsa kai to su yahudawa a ɗabi'ar su in sun kasance lokacin da suke karatun littafin at-taura zaka ga suna kada kansu saboda haka in suna biyan littafin at-taura sai ga suna rangaji da kai dama suna rangaji da kai hagu saboda wannan sana'ar tasu ko saboda wannan ɗabi'ar tasu sai aka kira su da suna hadu ai allazina yataharrakuna ru'usahum inda qira'atit tawra ne waɗanda suke kada kansu a lokacin da suke karatun littafin at saura. to anan dai Allah ta'ala ya gaya mana cewa yahudawa azzalimai ne ko dai ya zamanto zalunci tsakaninsu da ubangiji mai girma ɗaukaka yadda suke aikata shirka dan Allah ta'ala ya gaya mana cewa wato ainihin shirka zalunci ce bari ma babban zalunci ne kamar yadda Allah ta'ala yake ba mu labarin wasiyar da Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim haka Allah ta'ala ya yabi mummunai saboda ba sa yin zalunci ba sa yin shirka Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika لهم الأمن أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بمعنى ولم يلبسوا إيمانهم بشرك ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba ko kuma ya zama to abin da zalunci yake nufi a nan wajen shine kafirci ayoyi da dama ubangiji ta'ala ya ambaci kafirci da suna zalunci kamar ayat da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la shafa'a sai ce wal kafiruna hum zalimun hakika kafirai su ne azzalimai ko kuma ya zamanto zalunci a nan wajen shine irin yadda suka sanke suna zaluntar al'umma suna tauye wa al'umma haƙoƙinsu suna yi wa mutane mulkin mallaka suna korarsu daga gidan suna yaƙar su ba kan haƙƙinsu ba irin waɗannan zalunci din shi ma zalunci ne sai Allah ta'ala yake saboda dalilin waɗannan miyagun ayyukan nasu harramna alaihim tayyibati sai muka haramta akan su dada dan abubuwan abubuwan da ada uhillat lahum mun halatta musu waɗannan abubuwa da wannan aya da take cikin suratul nisa ubangiji mai girma ɗaukaka, bai gaya mana irin abubuwan da ya haramta wa yahudawa ba amma ayar da take cikin suratul al'am, Allah ta'ala ya gaya mana wasu abubuwa na abinci da abin sha waɗanda a da halab ne a wajen yahudawa su ce shi amma saboda dalilin zaluncin su ubangiji ta'ala ya haramta musu waɗannan abubuwa din ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya mana ayat da ke cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce wa alal ladina hadu harramna alaihim kullu dhi dhukrin haƙiƙa ga waɗanda suka zamanto yahudawa harramna alaihim kullu dhi dhukrin dukkanin wata dabba wacce take mai kofato wacce take mai farce mun haramta ta a kansu saboda su. saboda haka haramun ne ba za su ci naman raƙumi ba dan yana da kofato ba za su ci naman sa ba dan yana da kofato haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma daga cikin malamai suka ce a kullum bi zukrin din shine dukkanin wata halitta wacce take da farcin ta zako zako ya fito kamar wato ainihin agwagwa saboda haka wato ɗan yatsunka a haɗa suke da juna amma kuma tana da kofato zako zako saboda haka wannan an haramta musu ita ba za su ci ta ba shine haramna alaihim kullu bi dhukri Allah ta'ala ya ce wa min al-baqari wal ghanam kaga dangi na shanu wal ghanam da kanana kananan dabbobi irin su tumaki da awaki haramna alaihim shuhumahuma Allah ta'ala ya ce mun haramta musu su ci kitsan saboda haka idan ba yahude ya yanka saniya duk irin maikon da kai saboda haka haramun ne ya ci wannan kitse din kaga in ya je kasuwar shanu ba bukatar ya nemi mai maiko sabanin kai musulmi in ka je da abin da ake maka talla da ita wannan tayi mai to su ba bukatar ma sai sun nemi mai mai saboda in sun nemi mai mai din Allah ya haramta musu cin man da ke cikin saniya ko cin man da ke cikin kananan dabbobi irin su tumaki da awaki Allah ta'ala ya ce wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhi shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya sai dai fa irin abin da gadan bayan dabba ta dauka na kitse kowace dabba tana da kitse a gadon bayanta ko ba yanda zaka ka iya kwakule wannan kitsan ka raba shi da wannan nama din irin wannan naman da idan ka je wajen masu balangu suke cewa ga bangaren kitsen nan to irin wannan kitse din ba za ka iya raba shi da nama din ba Allah ce musu wato ainihin uzuri yace za su iya cin wannan awil hawaya ko kuma kitsan da yake jikin tumbi ko ƴaƴan hanjin dabba din shi ma ba yanda za ka yi ka tatse kitse daga jikin hanjin dabba to shi ma wannan ubangiji ta la musu za su iya ci aw maktalaba bi ahli ko irin kitsan da aka cakuɗa shi da kashi ne farugo da yake cikin kashin dabba to shi ma wannan ubangiji ta'ala ya musu uzuri za su iya cinsa amma duk wani kitse da za a iya raba shi da naman dabba ubangiji ta'ala ya ce ya haramta musu cin wannan shine awil qawaya aw maqtalata bi azmi sai Allah ta'ala ya ce zalika jazainahum bi baghyin wato ainihin mun ba su wannan sako mun ba su wannan sakamako din ne bi baghyin saboda zalunci kai kamar yadda Allah ta'ala anan yake fa zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum shine Allah ya faɗi illar a wannan ayat da ke cikin suratul an'am zalika jazainahum bi baghyin wa inna lasadiqun mun mutu wannan sakamako ne saboda zalincin su kuma tabbas mu masu gaskiya ne haka a wata ayar da ke cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ya gaya mana yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta musu su ci akwai nama na raƙumi akwai nonon raƙumi shi ma wannan Allah ta'ala ya haramta musu su ci Allah ta'ala ya kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isla ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabla an tunzal at-taura Allah ta'ala yake duk abin shi a da ya zaman to halal ne ga banu Isra'il sai ne fa irin abin da annabin Allah Yaqub alaihi salatu wassalam ya haramta wa kansa min qabla an tunzal at-taura kafin a saukar da littafin at-taura wannan ya zaman to haramun a gare shi malamai suka ce abin da annabi yaqub ya haramta ma kansa shine cin naman raƙumi da kuma wato ainihin cin ko kuma shan nonon raƙumi saboda haka wannan sai zaman to haramun a gare ku saboda zalunci ubangiji mai girma daukaka yace fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa saddihim an sabilillah haka kuma da yadda suka kasance suna taskace mutane ga barin tafarkin Allah subhanahu wataala duk wata hanya da za ta sa mumini ya fahimci addini ko wanda yake ba musulmi bai fahimci addini to suna taskacewa kamar yadda muka yi bayani a karatun shekaran jiya ku kalli yadda suke fito da hanyoyi na bakanta musulunci a idanun a idan waɗanda ba musulunci ba a duniya kai hatta a cikin musulman waɗanda suke da san rauni raunin aƙida ana sa musu shakka akan musulunci din saboda irin tsare-tsare da aka fito da su na taskace wato ainihin mutane ga barin tafarkin addinin ubangiji mai girma da kuma saboda haka suna ganin ya kamata a ce addinin nan an masa garan bawo bai kamata a ce shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ko shekara dubu ɗaya ɗari hudu da sun ana tafi a kan addini guda ɗaya mai tsari guda ɗaya ba saboda haka dole sai an yi wa addinin nan garan bawo za ka ga wasu ma musulmai ne suke karɓo irin waɗannan kwangiloli ɗin daga majalisoshi na yahudawa majalisar ɗinkin duniya ko daga amerika ko daga faransa ko daga ingila su zo suna tallata irin waɗannan biyagu a ƙido ɗin a cikin wato ainihin a cikin addinin musulunci wasu su zo da da'awa ta human rights duk irin wata doka da addinin musulunci ya ce ya saka wa ɗan adam ba zai aikata ta ba sai ka ga wani ɗan human right shi musulmi da sunan musulmi ko wata za ka ganta tsararriya ƴar human right shi tana takama musulma ce da sunan musulmi amma ta fito tana neman ƴanci saboda ta ce ta fito tana neman ƴancin mata abinda take nufi da ƴancin mata a bar mata yi abinda take so babanta ba shi da ikon da zai aurar da ita a farkon balagarta a batta sai ta balage ta tsome a cikin gida ta yi duk abin da za ta yi na shakiyancin da ya zo a ɗauka a kan mijinta raguwa wannan shi ne yancin da suke nema wa mata ko kuma a idan mace ta zaɓar wa kanta rayuwa ta ita kaɗai ba za ta yi aure ba ubanta ba ta ba shi da damar da zai tilasta mata dole sai ta yi aure ko ita idan ta zaɓar wa kanta ba za ta yi sha'awar ɗa namiji ba ƴar uwarta mace za ta yi sha'awa to saboda haka tana da wannan yanci din in an hana su yanci sai ka ga sun fito waɗannan masu da'awar yanci din suna cewa sun fito su kwatar musu yanci a tafi suka bayar da suka wuce a nan ƙasar Najeriya a garin Abuja hukumomi sun fito da doka da take haramta wa mata yawo da shiga wacce kuka ba ta dace ba dole ne sai an yi distance saboda irin shigar da matan suke yi kazantar yi yawa tsaraicin bayyana shi yayi yawa aka fito da wannan doka din abin zai ta haushi da takaici ita jagorar masu neman yancin mata din musulma ce bahaushiya aka yi hira da ita a kafafen yada labarai irin BBC bahaushiya ita ta fito tana cewa wannan an tauye haƙƙin mata saboda haka abin mata su abin da suke so kaga wasaddun an sabilillahi kafira da yanda suke bin hanyoyi masu tarin yawa wajen taskace mutane ga barin addinin ubangiji da girma ɗaukaka ga sharruka iri-iri da ake kalawa addinin musulunci din saboda haka sai a fito a ce addinin musulunci ta addanci ne ko kuma ga wasu masu tsatsauran ra'ayin addini to idan ba kai tsatsauran ra'ayin addini ba so ake yi kai tsatsauran ra'ayin iskanci ka taɓa jin an zargi tsatsauran ra'ayin iskanci duk mutumin da zai je ya kama otal ya ajiye yara ƙanana mata mutum goma mace goma mace biyar wani mace bakwai shi shi kadai yana fasikanci da su kaga wannan tsatsauran dan iska ne amma ka taba jin an ce a zo a yi wa tsatsauran dan iska wa'azi a duniya amma sai a ce ga wani ne tsatsauran ra'ayin addini wanda zai to ya rike addini ka inda da inda zaman to mai tsatsauran ra'ayin addini saboda haka yanzu duniya tana buƙatar sai ta rage tsatsauran ra'ayin addini wannan da sisa din har ta shiga ƙasashen larabawa musamman ƙasar Saudiya wanda muke mata kallo ƙasa ce ta tauhidi ƙasa ce ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma wannan barbarar tunanin ta shiga cikin kwakwalan hatta shugabanninsa saboda haka yanzu duk suna nan ana ta fito da tsarin tsarurruka wadda Saudiya za ta tafi kafaɗa da kafaɗa da ragowar kasashen duniya in ka shiga Saudiya ba za ka bambance ta da kasar America ba ba za ka bambance ta da kasar Ingila ba saboda za ta tafi kafaɗa da kafaɗa kuna ganin irin tsare-tsaren aka fito da su aka halatta wa mata su fito su tuƙin mota aka halatta wa mata shiga stadium aka halarta yin karta har ma aka kira wani tsohon imamin harami shine ya jagoranci buɗe karta a cikin al'umma haka aka zo aka halatta wa mata za su iya shiga sinima aka buɗe sinimomi iri iri maza da mata aka halatta musu sunuka aka halatta musu kaza wai duk dan kanuna wa duniya cewa Saudiya ba ta da tsauran ra'ayin addini wannan fitina ce duk lokacin da dan adam ya tsinci kansa a cikin irin wannan fitina din to wallahi ya ji tsoron Allah abin da zai ya tsira a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka shi ne ya tsaya a kan abin da ya fahimta na addini kada a yaudare ka kada a zuga ka kada a nuna maka cewa hanyar da kake kai gida shi ce ko a nuna maka cewa hanyar da kake kai koma baya ce a'a in dai ka rike hanyar da kake kai ko ubangiji mai girma ɗaukaka zai baka nasara in ka rike hanyar da kake kai to kai ne na Allah in duk duniya za ta dare su ibin Allah to kai ka zamanto kana tare da ubangiji mai girma ɗaukaka dan in an je lahira shine tsiranka amma duk wanda ya yadda ya sauka daga gadda ta ubangiji mai girma daukaka daga tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ya ka ya shiga uku Allah ta'ala ka kare mu a gaba ubangiji ta'ala ce wa aslihim riba Lehun su na goma sha biyu yanda su kasance suna cin riba ko kuma wa akhdhihim riba yanda su kasance suna wato ainihin mu'amala da karɓar kuɗin riba wannan yana daga cikin miyagun ɗabi'u na Yahudawa waɗanda suke ganin cewa babu wata hanya da za a tara kuɗi a duniya sai an cire ba kuma wannan barbarar tunani ɗin ta shiga hatta cikin kwakwale na musulmi yanzu musulmai musamman idan ka je kasuwanninmu za ka ga kafin ka samu ɗan kasuwar da ya yarda a zo a koya masa kasuwanci islami kasuwanci na addinin musulunci me Allah yake so ya siyar me Allah baya so ya siyar menene dokokin kasuwanci me ba a so aikata a cikin kasuwanci kafin ka samu dan kasuwar da yake bin wannan ka'in da na'in sai ka tona saboda yanzu matsalar ita ce ya za a yi samu kuɗi ya za a yi kuɗi wani ya yi katon gida ni ma yaushe zan gina wa wani yana hau mota ni ma yaushe zan hau mota wani yana sa riga mai kyau ni ma yaushe zan fara hawa zan fara sa riga mai kyau wani ya kwashi iyalansa sun je umara ya kwashi sun je aikin haji yana zuwa dubai yana zuwa ingila yana zuwa china ni ma yaushe zan fara wannan wannan abin sai ya rufe wa ƴan kasuwa zukata ya rufe musu idanuwa saboda haka yanzu kawai matsalar shi ne ya za a yi ai kuɗi ba wai wace hanya ce ubangiji ta'ala yake so a yi wannan kuɗi din ba wannan sai ya sa da yawa daga cikin ƴan kasuwar musulmi suka faɗa cikin cin riba saboda ba san hukuncin Allah a cikin kasuwanci din ba da yawa daga cikin ɗan kasuwar musulmi suke mu'amala da kuɗi na haramu saboda san hukuncin Allah a ciki ba da yawa daga cikin musulmai suke sai da kayayyakin su sil'atu kadhibin suke sai da kayayyakin su da rantsuwa ta ƙarya saboda haka ya yadda ya maka rantsuwa ta ƙarya ya yadda ya cuce ka ya yadda ya ƙara maka kuɗi a kai saboda ya samu wani abu amma ba ruwansa da hukuncin ubangiji mai girma ɗaukaka a kai in dai zai samu kuɗi to magana ta ƙare dan shi yanzu babbar ajandar ta shine a ce yayi kuɗi saboda haka wannan ɗabi'a ce ta yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin riba kamar yadda ayoyi da dama a cikin alkur'ani ubangiji ta ya nuna ayoyin da ke cikin suratul baqara ubangiji mai girma ɗaukaka yake ga na yan agaji ne ayoyin da ke cikin suratul baqara ubangiji ta ya bude su da wato ainihin yin bayani akan makomar wanda yake cin riba Allah ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas haqiqa waɗanda suka kasance suna cin riba a yinin gobe alkiyama ba za su tashi ba sai irin yanda mutum yake tashi wanda shedan ya shafe shi yana tangal tangal haka za su tashi saboda haka za su tashi suna tangal tangal suna harbe harbe suna haure haure kamar wanda suke da farfadiya ba dan komai ba saboda suna cin riba suna halatta riba a cikin kasuwancin zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba saboda suna ganin cewa ai kasuwanci da riba da abu guda ɗaya ne da hanyoyi ne na samun kuɗi saboda haka babu ruwansu za su ci gaba da yin waɗannan abubuwa matuƙar za su samu kuɗi haka kuma a wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna mana cewa dukkanin wanda yake cin riba to kamar fa an bashi goron gayyata ne ya tashi yaki tsakaninsa da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hakika waɗanda suke cin riba idan har ba su daina cin riba ba fa in lam ta'falu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku rabu da abin da ya rage muku na riba in har ku masu imani ne fa in taf'alu fa azalu bi ardi min Allah wa rasuli Allah ta'ala ce in ba ku yi haka ba to ana ba ku goran gayyata ku zo ku yaki tsakanin ku da Allah tsakanin ku da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa saboda haka shin riba abu ne wanda yake na haramun ɗabi'a ce wacce take ta Yahudawa riba ta kasu kashi uku akwai abin da ake kira da suna ribal jahiliya riba ta jahiliya wadda suke mata take da cewa zil wa ta'ajjal ƙara a ƙara maka lokaci ka kara kuɗi shine mutum ya zo wajen ka ya ranci naira dubu ɗaya ya ce zan da maka da ita bayan sati ɗaya amma idan ya tashi da maka da ita ka kallafa masa cewa zai da maka da naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya saboda haka wannan ita ce ribal jahiliya idan sati ɗayan nan ya kare bai samu dubu ɗaya da ɗari ɗaya ya ka maka ba sai ka ya zo ne ba alfarma a ƙara masa wani lokaci to sai ka ƙara mai kuɗi to tunda yanzu ta zama sati biyu to ta koma dubu ɗaya da ɗari biyu in sati uku ne dubu ɗaya da ɗari uku in sati huɗu ne dubu ɗaya da ɗari huɗu sai kuɗin ya ringa ƙaruwa wanda ita ce ribar jahiliya da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ringa cin riba ninkin ba wato ko da yaushe kudin riban sai ka ga karuwa yake daga nan kuma akwai abin da ake da suna ribal fadl wato riba ta ko wanda tana shiga cikin nau'ikan abubuwa guda shida guda biyu daga cikin su kuɗi ne guda hudu daga cikin su kayan abinci ne abu na farko da na biyu waɗanda su ne kuɗaɗe shine az-zahab wal fidda dinare da azurfa riba tana shiga cikin saboda haka idan aka zo za a yi musaya ta zinare da zinare babu wani fifiko a tsakani yanzu idan ka haƙo zinaren ka ɗanye wanda ba a tafasa shi ba wanda ba a narka shi ba giram goma kana so ka karɓi narkakke giram goma to dole ne ya zama to yadan yadin mislan bi mislin sawa'un bi sawa wato yanda ka ba da giram goma ɗanye a baka giram goma narkakke babu wani bambanci a tsakanin in aka ce ka ba da giram sha biyu ɗanye a baka narkakke da aka yi wa aiki gram goma to ba ta shiga shi ne ribar al haka abin yake a cikin azurfa daga nan akwai nau'ika guda hudu na kayan abinci waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace su daga ciki akwai alburu ita ce alkama akwai almilhu shine gishiri akwai attamru shine dabino akwai ash-sha'ir shine sha'ir saboda haka kuma waɗannan riba tana shiga cikin su dan kana da alkama yar kasar waje wani yana da alkama yar cikin gida to dole ne idan za ku yi musayar alkama da alkama ya zamanto mislan bi mislin sawa'un bi sawa yadda zai baka alkama kwano goma yar kasar waje to kai kuma sai ka auna masa alkama kwano goma yar cikin gida wannan shi ne abin da musulunci yadda da shi amma ba za a ce wannan shinkafar noman kura bace ba Koro, noman rana ce ba wancan kuma shinkafar yar thailand ce don haka ka ba da yar kura kwano goma sha biyu a baka yar thailand kwano sha ɗaya ko kwano goma wannan riba ta shiga ciki domin an fifita ɗaya akan ɗaya wannan shi ake kira da suna ribar fadl daga nan kuma akwai riba ta uku ita ce riban nasi riba ta jinkiri shine yanda ake musayan kuɗi a yi jinkiri misalin hakan shine idan na zo zan musayi kuɗi a wajenka sawa'un kuɗin irin su ɗaya ko kuma suna da bambancin jinsi ina da naira dubu a wajen ka sai na miƙa maka nake ba ni canji ɗan ɗari ɗari ko ɗan ɗari biyar biyar to wajibi ne kana karɓa ka buɗe aljihunka ko ka buɗe lokanka ka ƙirgo min canji na ka bani amma ba za ka runguman min naira dubu ba ka ce tsaya in shiga cikin gida in ɗauko ma canji in ka maka wannan ɗan jinkirin da aka samu to wannan jinkiri ɗin sunan ka ne ba ko kuma in zo wajen ka matsayinka na ɗan canji zan canji canjin kuɗi riyal ko taifa ta Nijar ko kuma riyal na ƙasar Saudiya ko dala ta Amurka ko yuro na ƙasashen tarayyar Turai ko pound na Ingila na zo zan canja a wajenka sai ka karɓe mun naira ta ka kirga ka sa a loka ka ce in an jima dawo in ba ka kuɗin a nan lokacin an samu abin da ake kira da suna riban nake wajibi ne a yi shi a take a wajen shine ma'anar yadan biyar ne malamai suka ce abin da dambiya din yake nufi shine an yatim an yatimma kima fi majlisin wahid ya zamanto an yi cinikin an kare shi a wuri ɗaya ba tare da an yi nisa da juna ba waɗannan surori ne na riba waɗanda ubangiji ta'ala ya haramta su kuma a wannan aya ubangiji ta'ala ya nuna mana ɗaya ce daga cikin ɗabi'u na yahudawa kuma za ku ga har yanzu duniya da wannan tsarin suke tafiya babu wata ƙasar musulmi duk yadda ƙasashen musulmai suke ta ƙoƙarin gina bank islami amma ba sa iya kubutar da kansu daga irin wannan tsari na yahudanci balle kuma mu irin waɗannan ƙasashen namu almutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sabr wato kowa ya zo daga inda ya zo ga musulmi ga arne ga shegan mara addini kowa yana jin cewa shi dan ƙasa ne a masu addinin ma ga wanda ya fahimci addinin gaskiya ga wanda ya fahimci addini a gurgurance ga mai son a gyara ga wanda baya son a gyara kuma kowa yana jin cewa shi dan ƙasa ne ko kowa yana jin yana da yanci saboda kafin kai implementing irin waɗannan dokoki na Allah za ka sha bakar wuya a irin waɗannan ƙasashe shi yasa za ka ga kullum gwamnatocin mu cikin mu'amala suke da riba kowane gwamna idan ya zo ya han ya hanga ya leka asusun gwamnatin jihar sa bai ga inda zai ga wasu ɗan kuɗaɗe da zai zurare ba sai rubuta takarda sai ya tura majalisar jiha yana neman su ce masa ya je ya ranto kuɗi waɗannan kuɗin idan ya ranto su sai an ƙara muku kuɗin ruwa a kai ribar jahiliya ce sai an ƙara muku kuɗin ruwa a kai lokacin da ya ɗauka zai dada waɗannan kuɗaɗen in bai dada waɗannan kuɗaɗen ba kullum kuɗin karuwa suke shi yasa babu wani gwamna da zai ajiye mukami a cikin jiha ba shi sai kaji an ce ya tafi ya bar wa jihar biliyan kaza bashi kuma kullum wannan bashi din ƙaruwa suke ba a da ranar da za a biya kullun arzikin kula na wannan ƙasa ɗin ake ɗauka ake toshe wancan kafa din saboda haka kullun ƙasar idan ka kula asara take kirgawa ba riba take kirgawa ba kullun koma baya take kirgawa ba ci gaba take kirgawa ba duk mutumin da za a ce baya iya rayuwa sai ya ci bashi wannan ne arziki wannan yana da ci gaba a rayuwarsa ba da ci gaba a rayuwarsa ce kullum kai ke na cikin bashi to haka za ka ga gwamnatoci ba gwamnatoci na tarayya ko gwamnatoci na jihohi kullum cikin a rubuta takarda a ranto bashi ake kuma an ranto bashin ka rasa me ake wa 'yan ƙasa ɗin? wasu kuɗaɗen idan aka ranto su in ka kirga al'ummar Najeriya mutum miliyan ɗari da tamanin ko mutum miliyan ɗari biyu za a ce maka an ciwo Najeriya bashin tiriliyan ɗari to waɗannan kuɗaɗen inda kawo su aka yi aka ce a rarraba wa 'yan Najeriya to 'yan Najeriya babu rabuwar talaka kowa a datsa a ce an ranto muku kuɗi ga shi kuɗin ku rike to amma za ka ga an ranto kuɗi kai baka ga wani abu da ake na ci gaba a ciki ba saboda rancen na baki ne arzikin ƙasar kullum ake tsayewa ana ba su ana washewa gaban nan wayo amma babu wani abu da babu wata tatta ta ci gaba da za a ce an ranto kuɗi an kawo ta domin a inganta wannan tsafta din kaga an samu nasara a kai shekara nawa ana ranto kuɗi don a gyara wutar lantarki wane ne a cikin ku wanda ya samu wuta ta awa ashirin da hudu yau kwana shida muna cikin watan ramadana babu wanda ya samu wannan shekara nawa ana rancen kuɗi don a inganta ilimi wane ci gaba ilimi ya samu yanzu ba ga jami'o'i watan su nawa suna yajin aiki yanzu hakuri suka yi suka koma suka ci gaba da karantar da ɗalibai ba don bukatun su ya cika ba babu wata bukata babu wani sharadi guda ɗaya da aka cika musu an dai musu roman maka Allah ba shekara nawa ana ranto kuɗi a ce za a yi muku layin dogo ko a ranto kuɗi a ce za a inganta kituna me ake ingantawa a ciki miliyoyi nawa ake rantsuwa da sunan inganta security miliyoyi nawa ake zuwa ana nemo bara a ce ƙasa kaza ta taimaka wa wannan ƙasar da miliyoyin kuɗi kaza dan a magance matsalar tsaro yanzu tsaro ɗin tabarbarewa yake yi ko kuma ba tabarbarewa yake ba fa kullum tabarbarewa yake da idan ana cikin mutuna ta can wajen an harbuwa ne gobe an harbuwa ne to yanzu mutuna ta wuce haka kana ji kana gani da ranka da lafiyarka haka za a kama ka a kai ka daji a ɗaure ka ana cinikin ka kamar bawa fa bi samanin baqtin da rahima ma'adudat haka za a yi cinikin ka da ƴan ƙanƙanin kuɗaɗe kana ji kana gani bayan da zaka mutum magidanci ya bugo waya yana kuka cikin iyalinsa a taimaka a sai da kadara ta a zo a karɓe ni saboda shi yake ganin bala'in da yake gani a can wajen an raba ka da danginka an raba ka da ƴan uwanka an sa ka a cikin daji an ɗaure ka ku kalli yadda ake shiga garuruwa irin jahohi irin na su zamfara irin jahohi irin na su katsina a shiga cikin gari a kashe mutum hamsin mutum talatin mutum ɗari a lokaci ɗaya ya kamata ko tumaki ake kashewa a ɗauki wato mataki akan kashe tumakin nan saboda za a iya karar da jinsin tumaki ɗin, malaman gandun daji sun sani duk wata dabba da aka farwa da farauta ko da kamawa ko da kashewa ana batar da jinsin ta a ban don dan haka sai su hana a ringa farautar waɗannan dabbobi ɗin sai na kuma ga mutane jinsin ɗan adam ake so a karar komai wani irin mataki ake ɗauka babu wani shiri a ban ƙasa wanda zai gamsar da kai cewa e wannan gamsashen shiri ne an shirya kawo ƙarshen wannan matsala babu shi sai dai yaudara sai dai maganganu na baki kadai sai dai cewa ana yi sai dai a ƙara haƙuri to me ta haƙuri har ina me ta haƙuri har yaushe yaushe ne haƙurin mu zai ƙare yaushe ne za a nuna mana gaskiyar mu dai abin da muke faɗa cewa mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga ba wannan shine ka'ida ran dan adam ba abun wasa bane ba Allah subhanahu wataala yana kishin ran dan adam Allah ta'ala ya ce duniyan nan da abin da ke cikin ta ta rushe gaba daya ya fi sauki a wajen ubangiji mai girma dauka fiye da azubar zubar da jinin mumini guda da. mummunai nawa aka zubar da jinin su a yau mutane nawa aka kashe abin ya zamanto tarihi ba gwal wanda yake iya bincike a kai wannan zai ke nuna mana shugabannin ba su kaka suke ba ba kai ne a gaban su ba so suke kawo ka ci ba su su wuce in dai suna jin wannan kururuwar shedan da sun zo danja ba ruwan su da zai da zuci kenan su ka kawo shi kai talaka abin da suke maka kallon wani abu ne na daban Allah ta'ala ka gane da mu aya ta Allah ta'ala yake wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu alhanan an hana su wannan wa aklihim amwalan nas bil batil da yanda kuma suke cin dukiyar mutane bil batil bisa ga ƙarya ba bisa ga gaskiya ba ma'ana yanda yahudawa suke mu'amala da kuɗaɗen mutane ta hanyar da bata dace ba su sace kuɗin al'umma ta hanyar cin hanci da rashawa su sace kuɗin mutane ta hanyar money laundering su sace kuɗin mutane ta hanyar kowan nai irin waɗannan siyasa kuɗin su suka koya al'umma su kama mutum su yi garkuwa da shi kawai don su karɓi kuɗin mutane kaga wannan aklu amwalin nasu bil batil ne wato cin dukiyar mutane ne bisa ga wato ainihin zalunci ba bisa ga adalci ba Allah ta'ala ya ce wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima kuma tabbas mun tanadar wa kafirai daga cikin su azaban alima azaba wacce take ne radadi Allah ta'ala ka kare mu aya ta gaba Allah ya ce ne لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل إليك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وما أنزل من وما أنزل من والمؤمنون يؤمنون بما الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما bayan ubangiji ta'ala ya gama gaya mana waɗannan miyagun sufofi na yahudawa guda goma sha biyu a cikin wannan sura daga nan sai Allah ta'ala ya tafi ya yabi wasu a cikinsu wato wannan sai nuna maka adalci na alkur'ani duk irin yadda ka kai da jin waɗannan miyagun tarihi a kansu a haka ba a rasa wasu 'yan tsiraru mutane kirki a cikinsu ba ba a rasa ƴan tsiraru masu son gaskiya a cikinsu ba masu tsaye da sallah masu bayar da zakka masu adalci a cikin mu'amalarsu shi sa alqur'ani saboda littafi ne na gaskiya littafi ne mai adalci sai bai manta da waɗannan ƴan tsirarun ba bayan duk wannan bayanin da aka yi maka sai Allah ta'ala ce lakin rasikuna fil ilm sai dai fa tabbatattu a cikin ilimi minhum daga cikinsu wal mu'minun da mummunan cikinsu yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik sun kasance suna yin imani da abin da aka saukar maka na ayoyin alqur'ani wa ma unzila min qablik suna yin imani da abin da aka saukar kafin ka na littafan da suka wuce a baya sun yi imani da littafin as-saura sun yi imani da littafin injila sun yi imani da littafin zabura sun yi imani da suhufi ibrahim wa musa sannan kuma sun yi imani da littafin alkur'ani kaga wannan yabo ne Allah yake wa ƴan tsirarun mummunan cikin su ubangiji ta'ala yake wal muqimina sala sannan kuma sun kasance suna tsaye da sallah wal mu'tuna zakata da kuma waɗanda suke bada zakka a cikin su wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma yi imani da ranar lahira a cikin su da akwai masu waɗannan sufofi mu ƙara kallon ayar a karo na biyu Allah ta'ala yake lakinir rasikuna lafazin arrasikuna ga waɗanda suka san kimiyya ta harshen larabci sun san zam'u muzakkaru salim ne marfu'un bil wawu wato jam'i ne na muzakkaru salim marfu'i kuma shi jam'u muzakkar salim in dai ya zo da rufu'a ana gane rufu'a sane ta hanyar waw a ce arrasikuna to anan wadan Allah ya kawo shi jam'u muzakkar salim sai yace lakin arrasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna kaga shi ma jam'u muzakkar salim marfu'un bil wawi sai ubangiji ta'ala yace yu'minuna nan ma dai jam'u muzakkar salim marfu'un bil wawi yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika da ya zo kan sai da sallah a madadin ya ce wal muqimuna sala sai ce wal muqimina sala sai ya kawo jam'u muzakkar salim din ba marfu'i ba sai ya kawo shi wato mansubun biliya dama shi jam'u muzakkar salim yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yajru biliya ana masa bamma ne da waw ana iya gane shi ta hanyar nasaba ko kisra idan ya ya tazo a cikin anan sai ce wal muqimina sala amma a gaba sai ce wal mu'tuna zakata sai koma kan wawu wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir haka a ayat da ke cikin suratul baqara ubangiji mai girma daukaka ya ya ƙara kawo irin wannan tsari din yace wal mu'tuna bi ahadihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا كان والموفون بأهلهم جمع مذكر سالم مرفوع بالمي بالواو أما لذو كما سأقولي أما لذين يشي والصابرون في البأساء تشي والصابرين sai ya kawo shi wato ainihin da nasaba a madadin ya kawo shi da rufa to me sirrin da ke cikin haka malamai suka ce duk lokacin da ubangiji ta'ala ya tashi ko kuma a harshen larabci ake yaban siffofi aka kawo su siffofi da ake yabo a kai da an zo siffar da ta fi kowace daraja idan a tsarin ana yi ne da wau to sai a canja wacce ta fi kowace daraja a mai da ita da fasaha wato a nan wajen da ubangiji ta ala ce arrasikuna fil ilmi wannan yabo ne yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wannan yabo ne wal muqimina sala wannan ya zama so mansubun ne alal madhi wato su akan kansu an ƙara yabansu saboda tsaida sallar wannan kuma sai nuna maka idan ka tara ayyukan alkhairi ka tara ayyukan biyayya ga ubangiji mai girma daukaka in dai akwai sallah a cikin su to sallah ita ce jagora ina ba za mun gane wannan shi sa nan ayyukan alkhairin ubangiji ta ala ya tattara amma da yanzu kan sallah din sai ya yabe ta da nasaba saboda ita ce jagoran su in ga sallah ga haƙuri a cikin aikin alkhairi to sallah da haƙurin su ne jagorori shi yasa a ayat da ke cikin suratul baqara da ubangiji ta ala ce wal mufuna bi ahlihim idza ahadu da yazo kan haƙuri sai ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra manzala kuma ya hade su waje da a cikin hadisi yace as-salatu nurun was-sabru diya'un ashe tare suke tafiya da juna ina fata mun gane wannan ubangiji ta'ala yace lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal muqimina as da waɗanda suke tsaye da sallah wal mufuna bi wal mutuna zakata da waɗanda suke bada zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da waɗanda suke imani da Allah da ranar lahira ulaika sanu'tihim ajran azima irin waɗannan da sannu za mu ba su lada lada wanda yake mai girman gaske aya ta gaba Allah yake ne إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله تعالى ce inna auhayna ilayka tabbas mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka ya ma'aikin Allah kama auhayna ila nuhin irin yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam malamai suka ce Allah ya ambaci sunan annabi nuhu anan a farko saboda shine awwalur rusul farkon manzo da ubangiji mai girma daukaka ya fara aikowa a ban kasa Allah ta'ala ya aiko annabi Adam alaihi salatu wassalam amma an annabtar annabi Adam malamai suka ce ba a gidan duniya aka bashi ba tun yana sama a gidan aljanna ubangiji ta'ala ya danka masa certificate ɗinsa na annabta fa in ba ya ake na kulna habibu ha jami'an fa in ba ya ake na kun minni hudan faman tabi a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda haka tun yana sama Allah ta'ala ya bashi annabtarsa annabi na farko da Allah ta'ala ya fara aikowa a ban kasa shine Annabu nuhu alaihi salatu wassalam saboda haka shine annabi na farko sannan kuma shi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam bayan kasantuwarsa annabi na farko malamai suna masa laƙabi da cewa shine abul bashar sani wato shine uban mutane na biyu akwai abul bashar awwal shine annabi adam alaihi salatu wassalam kowane dan adam ka tsatsan annabi adam alaihi salatu wassalam ya fito baya ga rayuwarsa ka tsatsan annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam daga nan ya gama yin da'awarsa Allah ya halakar da mutanensa a lokacin a ban tururuwa idan ba ta imani ba Allah ta'ala ya halakar da ita rabbi la tazar alal ardi min al kafirin yaron. annabi nuhu yayi wa duniya addu'a yace ya ubangi ta'ala kada ka bari a ban kasa gida na tururuwa inda ya zama to na kafirai ne innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yace domin idan ka barsu su za su ci gaba da fatar da bayinka kuma za su ci gaba da kankasar ƴaƴaye ba mummunai ba ƴaƴayen da za su kyankasa fajirai ne kafirai saboda haka gaba ɗaya Allah ya halakar da kafiran duniya Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqur sai muka sanya zuri'arsa su suka rage a ban ƙasa zuri'arsa a nan wajen su ne waɗanda suka yi imani da shi Allah ya dada duniyar fresh babu wani ragowar arne gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da Allah ne a ban ƙasa saboda haka duk wanda ya fito ta tsakan wannan zuri'ar ya fito shi yasa sai ake kiran da su sai ake kiran shi da suna abul bashar tsani wato uban mutane na biyu Allah ta'ala ya ce inna auhayna ilayka tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka ya ma'aikin Allah kama auhayna ila nuhin irin yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda biyina min ba'di kamar yadda kuma muka yi wahayi zuwa ga annabawan da suka biyo bayansa annabawan da suka biyo bayan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam akwai annabi Salih alaihi salatu wassalam akwai annabi Hud alaihi salatu wassalam akwai annabi Lut alaihi salatu wassalam akwai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam waɗannan sune wallabiyuna min ba'di annabawan da suka biyo bayansa Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila Ibrahima kuma muka yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa isma'ila muka yi wahayi zuwa ga ɗansa annabi isma'il alaihi salatu wassalam wa ishaqa muka yi wahayi zuwa ga ɗan annabi ibrahim annabi ishaq alaihi salatu wassalam wa yaquba muka yi wahayi zuwa ga jikan annabi ibrahim shine annabi yaqub alaihi salatu wassalam wal asbaqi kuma muka yi wahayi zuwa ga annabawan da suka fito ta kafan annabi yaqub alaihi salatu wassalam waɗannan zuwa ki kira da suna al malamai sun tattauna su wane ne al wasu daga cikin malamai suka ce su ne ƴaƴan annabi Yusuf alaihi ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salatu wasalam guda goma sha biyu wato annabi Yusuf alaihi salatu wasalam da 'yan uwansa mutum goma sha ɗaya da ya mafarkin sun masa sujjada waɗannan su ne al to idan muka ce su ne al-asbab a nan wajen menene hujja suka ce ai ga wata aya can ubangiji ta ala ce wa qatta'nahu musnatai asharata asbaban umama muka raba su suka zamanto al-ummatai mabambanta guda goma sha biyu waɗanda dukkaninsu suke nasabtuwa zuwa gawa zuwa ga annabi yaqub alaihi salatu wassalam to idan mun ɗauki wannan fatawa sai ya zamanto wal asbab wawu din da ke ciki asafi ne akan wato fi'ilin auhayna da wuce a baya wato takdirin zancen ne wa auhayna ila al-asbab mun kuma yi wahayi zuwa ga waɗannan ƴaƴa na annabi yaqub alaihi salatu wassalam to kaga wannan fatawa sai ta nuna cewa ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu din nan dukkaninsu annabawa ne tun daga shi Allah ya ce ya muku wahayi amma malamai suka ce ko shakka babu ƴaƴan annabi yaqub alayhi salatu wasalam ba annabawa bane ba mutum ɗaya ne a cikin su ubangiji ne girma da suka yi tabbatar masa da annabta babu wata aya a cikin alqur'ani da Allah ya ambace su da su wasu annabawa ne bari ma irin ayyukan da suka ringa aikatawa ai bai kamata a ce annabin Allah yana aikata shi ba ku kalli yadda suka ringa wa dan uwansu Yusuf bakin ciki ya kamata a ce annabin Allah da yake da isma yayi wannan bai kamata ba su da kansu suka ringa mutum suna cewa hakika annabi yusuf da dan uwansa wato bunyani ahabbu ila abina minna wani nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin suka ce ya za yi babanmu ya fi son yusuf da ɗan uwansa fiye da mu wa nahnu usba bayan mu ɗan ɗakin mu muka fi yawa su mahaifiyarsu su sun goma ta haifa amaryar gidan ita ce babarsu annabi Yusuf ta haifi ƴaƴa guda biyu amma suka sa wa ƴaƴanta guda biyu ido kuma suka ringa zargin mahaifinsu da cewa inna abana la fi dalalin mubin ku kalli irin bitin din da suka yi uqtulu yusufa aw isra'uhu ardan yaqul lakum lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin suka ce ko dai ku kashe annabi yusuf ko kuma a je a samu wata kasa a ƙasar da shi kawai ya bata a neme shi a rasa yakhlu ku wata abikum ku ɗauke shi daga idan babanku wa takunu min ba'dihi qauman salihina sai daga baya sai ku tuba ku zaman to mutanen kirki irin laifin mata mace ce kafin ta laifi sai ta ce Allah na tuba kuma sai ta aikata laifi in kin tuba ne kamata ki aikata laifin ba to su ma sai suka yi irin laifin mata wa takunu min ba'dihi qauman salihin kace daga ba sai mu zama su mutane na gari A kenan su a kan su sun san cewa kafin wa annabi Yusuf abinda suka yi masa su ba qauman salihin ba ne. saboda ka wannan ba zai mai da su annabi haka kuma idan ka ci gaba da kallon irin abubuwan da suka ranga yi su akan kansu suka ce ya abana sallallahu alaihi rabbana ya baibun neman mana gafarar mu mai girma ɗaukaka wa in kunna la qati'in suka yi admitin cewa su masu kuskure ne wannan kuma duk annabawan ubangiji da girma ɗaukaka Allah ya ba su abin da ake kira suna isma wato kowane annabi tsararre tun daga farkon rayuwarsa idan ka kalle shi zaka gan shi tsararre ne baya aikata komai da zaka zarge shi kowane annabi daga cikin annabawan Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun yana badiyatu bani sa'ad Allah ya aiko mala'iku suka dauke shi suka dora shi akan dutse suka tsaga kirjinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ciro zuciyarsa suka tsaga ta suka cire hazzu shaytan min qalbi raban shedan da ke cikin zuciyar ɗan adam Allah ya sa aka cire aka ɗauko wata tasa daga gidan aljanna da ruwan zamzam aka wanke zuciyar tattas ya zamanto ba ta da wani sharri ko kaɗan a cikinta ba ta da tunanin aikata sharri ko kaɗan a cikinta sannan aka ɗinke zuciyar aka mai da ita cikin kirjinsa sallallahu alaihi wa sallama aka mai da kirjin aka ɓame ɓam ya tashi ya warke ba tare da ya jinya ba sallallahu alaihi wa sallama marƙiyar halimatu sadiya take ba mu labari tace a da idan na gan shi ina masa kallon uwa da ɗa irin yadda uwa take kura wa ɗanta ido haka nake kura masa ido tace amma a ranar ina ganin sa sai na jiya mun nauyi a ido ya mun farjini dan yanzu ya tashi daga Muhammad din da ta sani yanzu ya hau kan ya hau kan matattakala ta annabta ya fara ɗanɗanar cewa shi yanzu Muhammadun Rasulullah Allah ya kince rayuwarsa ya gyara rayuwarsa ko kan yadda ya taso a cikin Qurayshawa suke kiran shi da suna Amin ba shi da wani abu da zaka zarge shi da shi saboda haka annabawan Allah yana kera kince rayuwarsa, shi yasa wasu malamai suka ce al asbab a nan wajen ana nufin annabawa da suka fito ta tsakan annabi yaqub alaihi salatu wasalam daga cikin su akwai annabi yusuf Allah ta'ala ya ga mana cewa shi annabin Allah ne haka dukkanin wanda ya fito ta tsakan annabi yaqub mutakar ya zamanto annabi daga cikin annabawan Allah to shi Allah yake nufi da al'asbab amma ba waɗancan mutum goma ko mutum goma sha ɗaya na ƴan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam ba domin babu wani nasi da ya tabbatar da cewa su annabawa ne babu hadisi akan haka babu aya ta al alqur'ani da ta goyi ba bayan wannan fawaid ubangiji ta'ala yake wal asbabi da wato annabawan da suka fito a tsatsar annabi yaqub alaihi salatu wassalam wa isa da annabi isa alaihi salatu wassalam wa ayyuba da annabi ayyuba alaihi salatu wassalam wa yunusa wa haruna mun yi wahayi zuwa ga annabi yunus da annabi harun wa sulaiman mun yi wahayi zuwa ga annabi sulaiman alaihi salatu wassalam wa ataina daud da zabura kuma mun ba wa annabi daud alaihi salatu wassalam littafi lafazin zabur din abin da yake daukar ma'ana shine alkitab littafi malamai suka ce asalin kalmar zabur abin da yake ɗaukar mana shine alkitaba abin da ake rubuta shi saboda haka wannan ya nuna cewa littafin annabi dawud alaihi salatu wassalam rubutaccen littafi ne a haka allah ta'ala ya bashi shi a rubuce irin yadda allah ya ba wa annabi musa alaihi salatu wassalam littafi a rubuce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in hudan wa rahmatan lil mu'minin Allah ta'ala yake mun rubuta masa komai a cikin littafin at-taura saura kaga shi ma a rubuce ne sabanin alqur'ani shi alqur'ani ba a rubuce aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ba wahayi ake masa annabi ya haddace wa innaka latulqal qur'ana bil ladun hakimin alim Allah yake hakika kana karɓar wahayin alqur'ani daga wajen hakimun alim wanda yake da hikima kuma wanda yake masani haka wata ayar ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya manzo Allah in yana so ya haddace alqur'ani kada ya ringa bin bakin mai karanta masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu haka ubangiji ta ala ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma saboda haka shi alqur'ani makru ne karanta wa manzon Allah shi ake ya ranga haddacewa amma ba a littafi aka ka masa shi a rubuce ba sai dai bayan an rubuta masa din sai annabi ya kira kutabul wahyi waɗanda su ne sakatarorinsa da suke rubuta wahayi mu'awiya ɗan abi sufyan yana cikin wanda ya rubuta alqur'ani dan bakin ciki ka mutu su suke zuwa su rubuta wa manzon Allah alqur'ani din dan haka ta wannan fuska din alqur'ani ya zamanto alkitab waɗanda sahabbai suka rubuta ta fuskar karatu kuma alqur'ani qur'an ne matru'un wanda ake karanta shi ubangiji ala ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu saboda haka wannan shine ma'anar wa na dawo daga zabura ayoyi guda biyu ku ban mun bashi gaban mun zo ma fassara su abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta